a wani mataki domin tunkarar barazanar ambaliyar ruwa da kuma gobara da duk wani nau'in bala'in da ka iya faruwa hukumar samar da agajin gaggawa wato nema shirin arewa maso gabas da ke da ofishin a gombe ta gudanar da taron horarwa na musamman a garin bauchi wa mutanen da suka ba da kansu domin koyon aikin agaji a duk lokacin da wani bala'i ya faru. Musafolis Dadel shine shugaban ayyuka na hukumar ya yi ƙarin sai dangane da wannan shiri na horarwa. muna son horar da da waɗanda suka ba da kansu domin ko ina ta game da hadarurruka da muke da shi a wannan kasa za su yi ƙoƙari su taimaka mana shi ya sa muke son mu horar da wanda suke so su ba da kansu idan in hadarin ta faru za mu neme su a cikin gaggawa domin su taimaka mana in ka duba wannan abu mu ne masu kawai ba za mu yin wannan abu ba shi yasa muke ɗaukar lokaci mu horar da wasu mutane waɗanda suka ba da kansu su za su koma kasa kan wajen al'umma a kasa su horar da su yanayi ta canja shi yasa ka ga yanzu tun da muke ba mu taɓa samun ambaliyan ruwa irin na dubu biyu da goma sha biyu ba a nan ƙasar najeriya a ce ah, ah, jihohi kusan ishirin da uku sun samu kansu a irin wannan hali ba mu taba samun shi ba eh aka ce ma bisa ga faɗi ma namet suka ce ambaliyar wanda muke zata zai fi waɗanda muka same shi a 2012 da goma sha biyu shi yasa muke sanadin ko ina ta kwana in ta kwana akan muka samu kanmu a haka za mu kira ku za mu kira mutanen da muke horar da su domin su maka. Muhammad Ino Bello na cibiyar gudanar da ayyukan gaggawa a jihar Bauchi ya laccawa marasa taron ga kuma abin da ya ce kaɗan daga cikin dalilan da yake kawo ambaliyar ruwa shine gini a hanyar ruwa a toshe hanyar ruwa ko kuma a cika magunanan ruwa da da shara ire-iren waɗannan mun zaga mun faɗakar da su kuma muna sanar da su sannan mun yi amfani da kafafen yada labarai muna sanarwa yau da kullun cewa daga bisani na ji ta bakin marasa taron kan abubuwan da suka fahimta sunana alkasin haruna nigerian red Society society versus to wannan abin da nema ta shuka abu ne mai alheri mai tasiri amma wannan tunin inda muke yi din na gamsu da shi amma har ga Allah ba a samu lokaci da ya wadata don a ilmantar masu kware ba amma abu mai muhimmanci shine ita ilmantarwa tana buƙatar lokaci don a samu ilimi su shiga cikin al'umma kuma kowa ya tabbatar ya kware don lokacin da in ka faru ma kana da ilimin ma ya ka kare za ka iya rikicewa ka gagara gudanar da abin da ya kamata sunana Maryam Zubairu daga Ministry Social Development. Kuma za a iya ba ta inda ta kasu ko ta wajen gobara ko wajen ruwa da sauransu. Yanzu ka za a samu gobara ko ambaliyar ruwa. zai iya shiga cikin gida in taimaka yan uwana mata ko yara da sauransu haka. Sunana Abdullahi Muhammad Jalam ɗalibi ne na Disaster Management. wanda na zane volunteer kuma a cikin wannan harka kalubale da zamu fuskanta shine da yanayin halayyar da mutane mu za su suke da shi dan kamar yadda muke da wannan matsalar ambaliyar ruwa da sauransu ambaliyar ruwan nan in muka lura yawanci halayyar jama'a suke jawo dan akwai makwararin ruwan amma jama'a za su suke shi da tara da sauransu wannan dole mun koma abin da muka koya anan zamu je mu wayar da kan al'umma iya karfin mu inda za mu iya isarwa mu gwada masu cewa wannan shara da suke zubawa shi ne kai ke toshe wannan ruwa wannan taro dai shi ne irinsa na farko inda jama'a suka ba da kansu domin su koyi aikin ba da taimakon gaggawa a lokacin da wani bala'i ya faru abdulhab muhammad ne a amurka daga bauchi a najeriya